l'objet de cette rencontre est la relance du grand projet de gazoduc Niger, Nigeria, Algérie. Ministan man fetur da makamashi na jamhuriyar Nijar Muhammad Sani Muhammadu kenan lokacin da suka rattaba hannu da takwarorinsa na Najeriya da na Algeria kan takardun yarjejeniyar farfado da ayyukan shimfiɗa bututun iskar gas ɗin da zai ratsa ƙasashen uku bayan da aka jingine wannan aiki a shekarun da suka gabata a bisa wasu dalilai. Mahimmancin wannan kudiri ya sa gwamnatocin Nijar da Najeriya da Algeria sake jan ɗamara domin tabbatuwar wannan da mafarki na fara cin kasuwannin nahiyar Turai. Dr. Umar Faruk Ibrahim shine babban sakataren kungiyar kasashen Afirka masu arzikin mai da ma'adanai. Wato wannan abin an daɗe ana yi. Fi sabilillah ya fi shekara kusan 20 ake kawo wannan abin. Kamar tafiyan hawainiya ake aje a dawo aje a dawatar ma abin nan. Amma dai alama yanzu shugabannin kasashen nan su mai da hankali suna son su ga cewa abin ne ya tabbata. Yanzu sun cimma yarjejeniya har sun sa hannu muna fatan daga wannan za a ci gaba. Ministan albarkatun man fetur na Najeriya Timipre Silva ya da cewa kasarsa ba za ta yi sanya ba wajen ganin wannan aiki ya kankama. From now we'll, we'll the project all to Kano which is Ya ce daga yanzu za mu yi duk iya mu don ganin mun shimfiɗa bututun da zai isa Kano daga nan ya kai bakin iyakar mu. In ya so kuma uh, bututun na Trans-Saharan uh, daga Kano zai kama hanya zuwa gaba. Uh, border of Nigeria to Algeria. an ya bayyana cewa idan aka kammala wannan aiki al'ummomin yankunan da bututun zai ratsa za su amfana da abubuwa da dama ba za a iya ma lissafa abin da talakawan kasashen nan guda uku za su samu a in wannan abin ya tabbata ba in za a samu gas ya fito daga najeriya ya shigo ta niger ya je hannun abin nan duk garuruwan da ke kan hanyar wannan wurin za su samu wutar lantarki za a iya abin nan akwai factories za a iya buɗe musu akwai abubuwa da yawa da za a ce sai an samu sannan za a saiwa 'yan waje. A watan gobe ta tawagogin ministocin kasashen za su haɗu Abuja domin ci gaba da tantaunawa akan wannan gagarumin aiki da ke buƙatar haɗin kai a tsakanin waɗannan ƙasashe uku. Sule Mummuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar.